To kan da ke faruwa a game da kasafin kuɗin Najeriya na shekara ta 2016 na ƙara ɗaukan sabon salo ne biyo bayan ƙara buɗe idanu da ɓangaren zartaswa ke yi ko ko ofishin shugaban Najeriya. Domin kuwa a karo na uku a jere kenan shugaban Najeriya na mayar da kasafin kuɗin ga majalisar. Bisa zargin da ake na arin gizo da ƙara kuɗi bisa raɗin kansu da wasu 'yan majalisar suka yi. Umaru Ahmed babba kaita da ya tabbatar man da cewa an mayar da kasafin kuɗin ya yi man ƙarin haske akan halin da ake ciki. Bisa ka'ida ya kamata a ce yana, majalisa. amma har yanzu abun ya kasance akwai ɗan rudani waɗansu suna cewa yana har yanzu yana gidan eh, fada shugaban ƙasa waɗansu suna cewa ya zo nan gurin amma ni na san bajet yana nan gurin don ba kasayin kuɗin da 'yan majalisa da sanatoci suka yi ba ne ba waɗansu ne waɗanda suka keɓe kansu suka je suka abin da suke so suka yi a ringizo inda suke so su a ringizo suka samu kansu ayyuka suka cire aikin gwamnatin tarayya wanda janar muhammadu buhari yake so yi na taimaka ma talakawa suka yi son zuran su to sai dai tuni ƙwararru suke koken illar da wannan jinkiri ka iya yi ga aiwatar da kasafin kuɗin kamar yadda malam yushau aliyu ƙwararre a fannin tattalin arziki ke bayyanawa ai an riga an samu tannaki. akwai tarnaki na lokaci akwai tarnaki na kasafin kuɗin akwai tarnaki na aiwatar da kasafin kuɗin sannan akwai tarnaki na siyasa duka waɗannan sun zo shi yasa a halin da ake ciki wannan kasafin kuɗin wannan shekaran wato kaman ya riga ya wuce sai dai a fara tunanin kasafin kuɗi na shekara mai zuwa tun da kasafin kuɗi ne wanda yake tafiya na shekara uku na medium term expenditure framework na wannan dai an samu akasi 'yan majalisar dina masu nuna bukatar fahimta akan wannan lamari kamar yadda honorable hassan adamu shekaru ya bayyana man mutane muna roƙon su fahimci aikin ɗan majalisa a dukkan wani ɗan majalisa na jiha ko na tarayya wanda aka turo shi a majalisa babban aikin da ke gaban shi ya tabbatar da cewa an yi dokoki wanda yake za su inganta rayuwar jama'a kuma za su ba da dama abin da ya shafi tattalin arziki ne abin da ya shafi aikin gona ne abin da ya shafi tsaron lafiyan jama'a ne to duk haƙƙin da yake a kan 'yan majalisa ne turo mu domin mu aiwatar da wannan aiki da idan Allah za mu iyakan kokarin mu ga cewa mun ba da goyon baya a dukkan wata doka ko ƙudurin da zai inganta rayuwar jama'a ga mafi yawan 'yan Najeriya da yi na jiran sanya hannu a kan kasafin kuɗin domin fatan zai iya sau yanayi na halin ukuba da talauci da suka shiga a ƙasar duk da cewa mafi yawan suna goyon bayan matakin da shugaba buhari ke ɗauka har zuwa lokacin da na hada wannan rahoto da yi kwamitocin kula da kasafin kuɗin na majalisun dattawa da wakilai na can suna taro akan gyare-gyaren da shugaban najeriya ya dage dole sai an yi su kafin ya kai ga rattaba hannu akan kasafin kuɗin da ake fatan ko dai cikin daren nan ko kuma zuwa ranar alhamis za a miƙa shi ga shugaban najeriya Wais Abubakar Idris, DW Hausa, Abuja, Najeriya.